yau kishirwa ta wa habban zata ba mai biya ne lada Kotel. saboda ba azumin da Allah ya ce yayi ne ya kai ba wani na ya kawa shi ba Allah ya kawa ba kuma kwai azumi yau haram yayi azumi ranar ibi haram ne wai ba maganar lada akai ba ba ba samu ganin jinjirin watan shawal ba wanda hakan zai sa azumi talatin za su yi To irin wannan result ɗin Najeriya ma haka zai kasance saboda duniyar watan ɗin zai kasance a nan Najeriya shi ma bai zai riga rana faɗuwa. Wata ba lissafin shi ake yi ba, ganin shi ake yi. Wanda duk ya zo maka gabanin lokacin ganin wata ya ce maka za a ga wata ko ba za a gani shi ba ka ce miki makaryaci. Wannan labari ne kurum. Annabi sallallahu Alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba. alaikum wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani monday ranar litinin mai zuwa gobe kenan takwas ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya shine zai zama daidai da 29 ga watan ramadana a ranar da ake neman jinjiri wata na shawwal kamar yadda aka sani za a samu abin da ake kira iqtiran wato samuwan jinjiri wata na shawwal karfe bakwai da minti agogon najeriya shine zai zama daidai da shida agogon gmt tara da agogon saudi arabia wanda ke nuni kenan watan ramadana zai ƙare ne bayan faduwar rana a najeriya da kusan minti arba'in da kuma rana ai watan zai riga rana faduwa mafi yawa Najeriya da kusan minti shida. A dalilin da ke nuni kenan watan a gobe ba zai wahala a iya ganinsa saboda ba a same shi ba ma sai bayan faduwar rana wanda kuma a daidai wannan lokacin a kasashen kamar bangaren Amerika ta arewa wato za a samu kusufi na rana a wannan lokacin karfe uku da minti arba'in da biyu agogon Amerika a lokacin su da sauran ranar wanda lokacin ne ake samun abin da ake kira shi ikitiran din kenan a gobe ƙasashen da muka fara azumi da su wanda suka fara ranar sha ɗaya ga watan uku wato ranar litinin kenan ƙasashe kamar guda ishirin da ɗaya kamar su algeria bahraini burkina faso cote d'ivoire egypt gini bissau da iraki da kuwait da kuma lebanon da mali da mauritania da palestine qatar saudi arabia da senegal da sudan da kuma syria da turkey da tunisia da kuma dubai united arab emirates da yaman dukkan kasashen da muka fara da su a ranar litinin ramadan ɗinsu zai cika talatin kuma abun ban sha'awa wannan kasashe akwai kasashe da suke amfani da lissafi wato su lissafi kawai suke yi na wata to duk da lissafin da suke yi ba zai yi su iya wato sallah a ranar talata ba sannan akwai wanda suke amfani da na'urori masu ƙarfi kamar su telescope kamar su ccd camera su saudi da sauran ƙasashe ba za su iya ganin wata ba saboda babu watan kuma duka ƙasashe za su cika talatin wannan ke nuni kenan idan wani har ya yi da'awa ganin wata a najeriya to ba mu san abin da ya gani ba saboda kasashe kusan 21 gaba ɗaya da muka fara da su gobe ba ƙasan da za ta ce ta ga wata har ma za a yi sallah talata saboda haka sallah na wannan shekara ga wanda suke so su cika ramadana to sai ya cika talatin in ba haka ba mutum ya yi sallah a ranar talata to lalle ya yi sallah a cikin ramadana amma in allah ya kai mu ranar talata din bayan faduwar rana to a lokacin watan zai iya ganuwa domin rana zai faɗi watan yana sama zai kasance har minti hamsin da ɗaya a sama bayan faduwar rana kuma a lokacin watan ya kai awa 23 da kusan minti 34 a Najeriya gwargwadon inda mutum yake za a iya ganin wata a ranar talata kenan an cika talatin ta dama da inda rana ya faɗi kuma watan zai fito ya ɗan karkata yana kallon sama amma ya karkata ta dan arewa kaɗan ba wai yana kallon sama daret ba wato ya dan karkata kaɗan kamar yadda nan ya tsuna a haka za a ga watan a ranar talata kenan amma a gobe watan ba zai iya ganuwa ba saboda waɗannan dalilai a lokacin da watan ramadan ya ƙare aka samu jinjiri watan a shawwal da karfe bakwai da minti ishirin da ɗaya a ranar litinin takwas ga wata gobe kenan watan ramadan ya samu kwana ishirin da tara da awa tara da minti ishirin da kuma sekon ishirin da takwas daidai ya ƙare saboda haka abin da ya shafi ɗaukan azumi da aji azumi wato abu ne wanda yake hannun mai alfarma sarkin musulmi wanda kuma akwai kwamiti masu ba shi shawara kan wannan matsala na daukan azumi ko aji azumi sannan mutane kada su dauki jita-jita a social media a duk lokacin da za a sanar da ganin watan daukan azumi ko aji azumi manya-manyan kafafen yada labarai kamar NTA suna sakawa a live wato kai tsaye da manyan manyan tashoshi da ake sauraron su ake kallon su a Najeriya saboda haka mutum mutum ya yi kokari ya saurari ɗaya daga cikin wa'annan manyan tashoji, ko NTA suna sawa live ko Channel TV ko eh, AIT da sauransu TVC. da sauran kafafen yada labarai kamar Radio Najeriya Kaduna suna da wakilai suna sawa kai zai kada mutum ya dogara abin da ake yadawa a social media gobe dai kamar yadda muka faɗa gani wata ba zai yi ba akwai mutane da suke gani bai kamata a yi wannan magana ba su suna gani kaman ilimin nan ba gaskiya ba ne bayan Allah barakakin sarki da ya magana akan rana da wata sai ce li ta'alamu adadar sinina wal hisabi domin kusan adadin shekaru da kuma kusan lissafi to Allah ya sanya rana da wata ya sanya su bi husbanin ashamsu wal kamar bi husbanin kamar yadda ake yin kalanda na sanin lokutan sallah game da tafiyar rana na shekara ɗaya to haka kuma za a iya yin kalanda na tafiya wata ita ma na shekara ɗaya a ba mutum a kowane lokaci da watan take iya tsayuwa ake iya ganin ta lokacin da ba a gani saboda haka a gobe kamar yadda muka faɗa a ranar takwas ga wata monday babu wata a faɗin duniya gaba ɗaya shi yasa a gobe ne ma za a samu wato kusufi na rana a america karfe uku bayan faɗuwar rana a najeriya da sauran ƙasashe assalamu alaikum wa saboda wasu uzurra amma na san da yadda Allah magana da ɗaya ce shine abin da ya shafi ganin wata so magana ɗaya dai ni ba ni Najeriya yanzu don haka ban iya wani hukunci ko kuma in ce wani abu game da abin da ya shafi ganin watan Najeriya. Sai dai magana guda wadda take tabbatacciya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu liru'yatihi ya liru'yatihi ku ɗauki azumi don ganin wata jinjirin wata sa'annan ku aji azumi don ganin jinjirin wata wata ba lissafin shi ake yi ba ganin shi ake yi wanda duk ya zo maka gabanin lokacin ganin wata ya ce maka za a ga wata ko ba za a ganin shi ba ka ce miki makaryaci wannan labari ne kurum annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba na san na yi ta karance karance har rubutu na akan wannan matsalar ina ma mutane bayani cewa ba a amfani da astronomical calculations lissafin astronomy ba a amfani da shi cikin abin da ya shafi harkar ganin wata malamai na musulunci sun yi ta maganganu a kai malamai na jiya da na yau sun yi maganganu masu yawa su yi maganganu masu yawa cewa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kuma ran da ake dibin wata kamin lokaci wani bai isa ya fito ya ce za a gan shi ko ba za a gan shi ba in mun ɗauki littafin almaguni na Ibn Kudama, za mu ga Ibn Kudama ya faɗi haka za mu ga yana cikin sharhul mahazzabi na imamun nawawi sa'annan za mu ga malamai riga ga sunan firjiksu shekul islam Ibn taimiyya da makamantansu malamai tun daga su abubakar as akbar har zuwa yan autan magabatanmu baki daya ba su yadda da lissafi ba wani zai bude baki ya ce maka ai jiya ba su iya lissafi ba saboda annabi ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsu to wannan suna yi hadisin mummunan fassara ne to yanzu da aka iya lissafin mutum nawa ne yake iya yin astronomical calculations ya zo ya gano watan sannan malamai sun tabbatar ko ajiya akwai waɗanda suna iya lissafin shi yasa ma annabi ce mu al'umman musulmi ba mu yi ba mu amfani da astronomical calculation na la tubo la hasub ba mu rubuta kalanda mu ce ga ko kwana nawa zai yi wata sannan wala hasubu sannan ba mu kididdige shi ba mu ko ɗaya ciki annabi ya riga ya karantar da mu haka mu ba mu yi mu musulmi krista su suke yi Januwari sun san kwana nawa zai yi, February sun san nawa yake yi, March, April, May, June, July. Amma watanni musulunci ba wanda ya san ko kwana nawa ne zai yi ta 29 ne ko 30 sai Allah. Don haka mutane su yi hankali. Harkan ilimin kimiyya tana da iyaka, tana da iyaka inda ake iya amfani da ita. Akwai limitation. Ba ko menene za ka ɗauko ka kawo cikin musulunci ka ce za ka yi aiki da shi ba don gobe wani sai ya kawo maka ma wani wata na'ura wadda za ta yi ma sallah a ce ai gaban zamani ne ga na'urar nan ta yi ma sallah tun da yanzu ga yanan ka to lissafi da ake yi kace da shi za ka amfani ka gano wata duk da Saudiya ba haka suke ba dibin wata suke yi duk da su Saudiya din dibin wata suke yi wannan kalandar da suke ummul qura islamic kalanda ba kalanda ce da ke tabbatar da ga lokacin da za a ɗaukar azumi ko aji azumi ba kalanda ce wadda suke yi domin aikin ofis kuro amma harkar da ta shafi wata dibawa ake yi babban muftinsu ga baki ɗaya bas, ya tabbatar da haka ya yi fatawa cewa saudiya can farko sun yi amfani da kalandar amma daga baya suka yi yuton suka dawo suna amfani da dibin wata domin shine abin da sunna ta karanta duk abin da bai tsirar da jama'a da ta wuce ba jama'a al'umma ta farko ba to wallahi uwa musulmi mu san da cewa wannan abin ba zai taba kubutar da mu ba ko ba zai taba haifar mana alkhairi ba don haka ya zama wajibi gare mu mu ji tsoron Allah wannan lissafin mu ɗebe shi cikin addinin mu bai cikin addini mu dibi wata kamar yadda annabi ya ce a dibi wata wasu sun ce na jiya ba su iya calculation ba ba su iya lissafi shi yasa to nawa iyawa suka yi jiya sahabbai akwai waɗanda sun iya wannan lissafin sun koya ga hannun yahudawa waɗanda suke garin madina suna iya lissafin wata da komi amma ko ba Allah maɗaukakin sarki bai yarda da haka ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake su aje wannan lissafi da kuma wannan rubuce-rubucen da ake a gano wata nawa zai yi da sauransu su tsaya su dubi wata magana dai in an ga wata a aji azumi a yi sallah in ba a ga wata ba to al'umma a cika a tsoro Allah a cika azumi talatin wannan ita ce magana mafi tabbatuwa ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu ya karɓi sallolinmu ya karɓi ibadodinmu ya gafarta muna sa'an nan ya haɗa kanmu al'ummar musulmi mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya wannan saɓani da muke fama da shi cikin komi mun raba masallatai mun raba majalisan karatu mun raba komi azumin ma da muke yi tare yanzu gashi ya zo yana son a rabu sallah ta taho ita ma kanta a rabu cikin komai zaman ba a tafiya tare al'umma ɗaya to uwa musulmi mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya muna maganin wannan musibar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jama'a assalamu alaikum sunana Adamu ya wanda ake wa lakabi da Adamu dan Amerika ni mai bincike na kan abin da ya shafi ilimi na sararin samaniya ga jawabi akan yadda tsayuwar jinjir watan Shawwal zai kasance cikin ikon Allah Kasar Saudi Arabia ko da telescope guda dubu za su makala a kasan su a ranar 29 ga watan Ramadan to ba za su samu ganin jinjirin watan Shawwal ba saboda a wannan rana babu jinjirin watan Shawwal a sama bayan faduwar rana ma'ana rana zai faɗi ba tare da an samu jinjirin watan shawwal ba wannan dalilin ne sa muke cewa za a samu azumi talatin amma kada ku manta irin wannan result din kuma disemptin shine a Najeriya na rana zai faɗi ba tare da jinjirin wata ba a wannan rana na 29 ga watan Ramadan amma me yasa Najeriya ko da a ranar 20 ga wata in za a ce wa mutane a fita duban jinjirin wata na ganin watan sallah sai an samu wasu a garuruwa daban-daban sun yi ikirarin cewa sun ga jinjirin wata wanda alhali ko jinjirin wata babu a wannan ranaku to makamancin haka shine zai sake kasancewa a wannan shekara da muke ciki a ranar 29 ga watan Ramadan da farko kamar yadda na faɗa muku ƙasar Saudi Arabia ko telescope nawa suka sa bara su samu ganin jinjirin watan Shawwal ba saboda ga misalin yadda zai kasance duniyar wata zai riga rana faɗi a ƙasar saudi arabia da wajen mintuna goma sha biyu duniyar wata zai faɗi shida da ashirin da shida na yamma a makka rana kuma zai faɗi shida da talatin da takwas sun ga kenan bayan faɗuwar rana babu jinjirin wata a sama saboda haka ko telescope na aka sa ba zai ga jinjirin wata ba dole su ba da sanarwar cewa ba a samu ganin jinjirin watan shawwal ba wanda hakan zai sa azumi talatin za su yi to irin wannan result ɗin Najeriya ma haka zai kasance saboda duniyar watan ɗin zai kasance a nan Najeriya shi ma bai zai riga rana faɗuwa. Bambancin da za a samu wani zai iya cewa to ai Najeriya da Saudi ba ɗaya bane akwai ratan awa biyu na faɗuwar rana. Eh haka ne akwai ratan awa biyu za mu nuna masa ratan a nan. Ratan faɗuwar rana na awa biyu tsakanin Saudi da Najeriya ɗin a nan Najeriya misali nan Jimeta Yola jihar Adamawa za ku ga cewa duniyar wata zai faɗi shida da sha uku rana kuma zai faɗi shida da minti ashirin. Kun ga tsakanin faɗewar duniyar wata da faɗuwar rana a nan Najeriya sau zai zama minti bakwai ne a saudi arabia minti sha biyu nan kuma bambancin minti bakwai shine kawai abun da zai bambanta kun ga har yanzu dai a najeriya ma duniyar wata zai faɗi ba tare da Eh, zai riga rana faɗa wanda hakan ke nuna cewa bayan faɗuwar rana babu jinjirin wata a sama amma kun ga a hakan ɗin za a samu kuma wasu za su yi kirarin cewa sun ga jinjirin wata to wannan dalilin ne sa muke wayar mutane kai saboda su gane cewa idan mahukunta suka ki amincewa da ganin wata irin wannan lokacin gaskiya suka faɗa saboda akwai ilimi na abun nan shi ba rai ba taɓa canjawa ba fiye da shekara ɗari ya nuna wannan ranar haka zai kasance a wannan juya wanda duniyar wata shi ba weather focus ba ne da focus ne yake canjuwa cikin second daya amma zagaya wanda duniyar wata yake da juyawan duniya da tafiyansa ba zai canju ba duk direction din da ya tafi an san inda zai nufa bayan kowane kwanaki ko bayan shekaru kaza to zai kasance ra ashirin tara ga watan ramadan ga inda duniyar wata zai kasance yana kasa da rana wasu jihohin najeriya da suke yammacin irin lagos da sokoto minti ɗaya ne zai bambanta zai zama tsakanin tsakanin faɗuwar duniyar wata da faɗuwar rana zai zama minti shida ne saɓanin nan gabashin Najeriya da yake minti bakwai. To kun ga totally ma duka ƙasashen Afirka rana zai faɗi ba tare da duniyar wata ba. Saboda haka in mutum ya yi kirarin ganin duniyar ganin jejin wata wannan rana na 29 ga Ramadan ran 8 ga wata Afrilu to ba wata ya gani ba. Babban ƙarin hujja da za ku ƙara tabbatar da hakan ɗin kuma shine a ranar ɗin in muka tafi ƙara tafiya nausawa yammacin duniya ƙasar amerika duniyar ganin jejin wata wannan rana na 29 ga ramadan ran 8 ga wata afrilu to ba wata ya gani ba babban ƙarin hujja da za ku ƙara tabbatar da hakan ɗin kuma shine a ranar ɗin in muka tafi ƙara tafiya nausawa yammacin duniya ƙasar american continent a wannan ranar lokacin da duniyar din zai wuce zai haifar da kusufin rana wanda ake cewa eclipse wanda faruwan wannan ƙarin hujja ne da zai ƙara tabbatar muku cewa lalle fa ashe ba duniyar wata din ya riga rana faɗi a Najeriya da Saudi saboda kun ga a lokacin su suna rana a lokacin kun ga bayan faɗuwar ranar mu a nan kusan karfe bakwai da wani abu zai kasance duniyar wata din yana shiga zai tare wa ƙasashen hasken rana musamman a ƙasar mexico ɗin lokacin da duniyar watan kunga ya shiga za a ga rana ya gutsure za a sa gilas a kalla cewa ga rana yana wasubi to wucewan duniyar watan ne zai tare musu hasken rana a iya wannan gari da zai zama setin inda zai tare rana don ba wai duka ƙasar ne zai zama ya rufe kiri ba guri guda ne za a samu gefe ɗaya ne zai zama ya rufe wasu za su gani a kwashen ne Kunga idan ya wuce zai zama ya kasance ya zo ya tare musu rana haka kirib za su ga rana ya tare ya kewaya ya tare rana to a wannan lokacin minti hudu da sako ashirin da takwas shine kawai za su tsinci kansu a total darkness in diga nan sai ya fara wucewa a hankali yana wucewa sai su fara ganin haske kun gani zai zo ya wuce sai ya zama ya kasance yana zai zama yana fita kenan to kun ga har wannan kasar ne a lokaci kun ga duniyan wata da rana suna kankan to ba yanda za a Najeriya mu muna dare ba rana ya faɗi ba tare da jinjirin wata ba amma washe gari da Allah ya kai mu ranar talata ran da zai zama ya kamata a ci azumi talatin kenan ranar kun ya wuce ya ɗaura sama hasken rana ya mannu a gangan duniyar wata kun ga ga jinjirin wata ya zama akwai jinjirin wata haskensa zai zama 1.4 kuma zai zama yana ƙasa ƙasa ne duk da haka ba wai zai fito a babba sosai ba in akwai yanayi mai kyau idon ɗan adam zai iya gani in wanda yanayi ya tare musu kuma ba za su gani ba amma ƙa'ida kun ga zai zama talatin a ranar wanda suka ɗauki azumi ran talata su kuma duban farin su zai faɗo daidai da nan kun ga su akwai jinjirin wata in suka yi sa'a gajimare bai tare sama ba akwai yanayi mai kyau ba dishi dishi za su iya ganin jinjirin wata to kun ga rana na gaba ranar laraba wanda zai zama shine ya dace a ce ranar sallah goma ga wata watan ya ƙara ɗaga sama haskensa ya je 5.8 ya ninka na ranar litinin ya ninka na ranar talata da yake 1.0 ya ninka kusan sau uku kenan kun ga haskensa zai zama ya girma to a irin haka ne masu amfani da wai sai su ce girman wata ya su ce yanzu girman watan nan ne za a ce yau ne ɗaya ga yau ne ɗaya ga watan shawwal sai su yi ta musu abin da ba ku yi bincike kun ga ya abun yake ba jiya ranar talata yana 1.4 laraba ƙara ɗagawa 5.8 yana kusa-kusa da duniya nisansa da duniya yana kusa-kusa shi yasa za a gasken yana ƙaruwa da sauri-sauri to wannan shine abun da zai kasance cikin iko Allah muna fata Allah ya karba mana ibadun mu Allah ya ba mu ikon sauke nauyi a yau kishirwa wa habban zata ba mai biya ne lada ko saboda ba azumin da Allah ya ce yayi ne yake yi ba wani na ya kawa shi ba Allah ya kawa ba akwai azumi yau haram ne, yi azumi ranar ibi haram ne wai ba maganar lada aka yi ba bashi an ka bi shi ya saba ma Allah duk wanda ya azumi yau ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radda an ka ce kai azumi ran nan ka kai sadda an ka ce kai sallah sannan ka kai duk abin da an ka sharadanta an ka sa mai lokaci to lokacin nan ba jinkirtawa babu karawa gaba babu yi kamin shi mi a hukunta sa wata ramzana ya zama wata azumi in ana iya bari a yi cikin shawwal da sai Allah ya ce ku yi sadda kun ga dama amma yace shahru ramadana wata ramadan shine an ka ce ayi azumi ciki faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda ya tabbata wata ya hita ya azumce shi kaga shi an ka ce a azumta ba wani shi ba falyasumhu la khairahu ya azumce shi ban da wani shi ramdan ake azumi ba a azumin shawwal in ba sittu shawwal bane don haka sittu shawwal kuma ba a fara shi ranar idi sai gobe ake farawa saboda haka mai azumin yau dan wahala na dan wahala banza ne ba ya da lada wata yan ya wahalar da kanshi wanda yake wasu su ya wahalar da su ya ci amanar su kuma gaban Allah Allah zai mai hisabi da su kuma ba daidai ne kawa kowa da'a ba abu ya saba musulunci ka ce wannan yake kai wallahi wani bai kare ka ranar alkiyama kowa shi ka kare kai ne ranar alkiyama ranar alkiyama ba lauya ba lauya kai an lauyan kanka ka bi manzo Allah ko ba ka bi ba wani kato kabbi ko manzo Allah kabbi wallahi kwabbi wani kato sai yi da na sani duk wanda ba manzon Allah bukatan banza ne kowa ne duk wanda ba manzon Allah ba wallahi manzon Allah ɗaya ake biya tsira shi kawai duk wanda ba shi ba ka yi aikin banza Qur'ani shi yace abi kuma hadisan manzon Allah manzon Allah aka ce abi babu nabi bayan shi kuma mu wallahi ba mu da nabi bayan manzon Allah in ko ana dake mu in ko ana kone mu in ko ana sheke mu wallahi ba mu barin manzon Allah mu bi wani kato kowane ne shi sai dai ya ga baya gare mu in Allah ya bashi iko ya ga baya gare mu in Allah bai bashi bashi iko ba ko mun san baya iyawa rayuwar kowa ga Allah take ba mai iya aza maka wahala ko ta ebber sai Allah ya azo maka ita hadisin manzo Allah ya tabbatar da wannan wa alam annal ummata لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك kowa bai iya cuta maka da komai sai da abin aka rubuto maka saboda haka mun tabbata wallahi ba mai iya mana komai sai Allah ya kaddaro wallahi mun yi imani da Allah komai bai samu mu kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa alaihi tawakkalna mun dogara ga Allah mun san ba abin ka samu mu sai da Allah ya kaddaro mana don haka ga kasarai bara barazanarka da muzuronka da idanu da wasu barazana da za ka yi da 'yan sanda ko soja ko ko su ne wallahi ga kai mana barazana da su don mala'ikun Allah na nan madanni zabaniya suna nan lokacin da Abu jihali ya yi manzo Allah barazana ga yi sallah ya mai da'a kalla la tuɗehu wasa jiru waɗa ɗare Allah ya ce kakka kai mai da ka kai kai su sujuda ka kusanta ga ubangiji ka kakka kai mai da don haka duk wanda ya ce ka ai addini ba a mishi da ba a saurara mai